yau a asabar tara ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar sake haduwa wannan majalisi kamin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai albarka na karatu a cikin waɗannan lokuta duk da cewa a wannan yanayi da kuma wannan shekara allah subhanahu ala ya sanya yanayin ya zo da wani irin lamari wadda yake na ban damuwa kuma ɗawainiya da rashin walwala da duk suna daga cikin jarrabawoyi da allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bayinsa da fata ta kawo dauki muna karatu a cikin ayoyin suratul hujurat insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta shida za mu shiga aya ta bakwai a cikin wannan suratul hujurat insha Allah ta'ala ما فعل كرنت على الآية من يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجوها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم الله سبحانه وتعالى yana magana ya ayyuhal ladina amanu in bilaba, in fata fatabayyanu ya ku suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu lura da wannan ƙarin bayani akan abun da ya wuce na fassara ayar da aka yi a baya kalmar fasikun da Allah ya subhanahu wata'ala ya amfani da ita nan wasu sashin malamai imamu sa'adi rahimahullah yake cewa sashin malamai sun kasance suna karɓar riwayar fasiki idan ya zamo mai gaskiya tumana suna fifita gaskiyar magana shi sama suka karɓi bayani daga gudun waɗanda an tabbatar cewa suna daga cikin kawari amma saboda tsabar gaskiyarsu a wannan bangaren abin da suka faɗa na gaskiya saboda haka an samu daga cikin magabata da suke karɓan wannan riwaya su kuma yi amfani da ita ma'ana idan mutum ya kasance mai gaskiya ne an tabbatar baya karya kamar yadda a zamanin mu yanzu saboda rikicewar lamari ko je zama to mai gaskiya akan cewa dan ka'ida ne to din yadda ake cewa dan ka'ida ne ma'ana mai gaskiya mai faɗan gaskiya ana iya karɓar riwayarsa kuma ko yana da wasu nau'i na kurakurai a wasu ɓangarori na harkar mu'amala a dai kaulinsa ana iya karɓa kamar yadda malamai ke tafi akan haka saboda akan so gaskiya a duk lokacin da ake son bayani to dai zaman yana da gaskiya baya faɗan magana sai gaskiya amma kuma wani kayi da aka same shi yana dan kurakurai akan wasu abu haka a harkar rayuwa to aka rufe ido akan wancan kurakurai nasa waɗanda ba manya-manyan miyagun zunubai ba a kauce daga su saboda faɗan gaskiyarsa da aka shaida da shi don haka daga cikin magabata akwai waɗanda suka karɓa mana suka karɓi gaskiya suka karɓi bayani na gaskiya hatta gurin wanda ake tuhumar su, ana kuma iya karɓar labari daga gurin wanda yake ahlul kitab ko kuma wanda yake ba musulmi ba akan wani bayani da ake so ya faɗa musamman an san cewa shine gaskiya ne to za a gaskata shi akwai wanda zaka ganshi shi ba musulmi bane amma kuma in zai magana baya karya. yakan tsaya tsakaninsa da Allah kawai yayi magana ya faɗi gaskiya to irin wannan akan karfi shaidar da ko bayaninsa akan abin da ake neman bayani akan ta kuma yi amfani da abin ko da a taron jama'a ne ko kuma wajen zartar da hukunci Allah subhanahu wata'ala ta fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum yalla ce domin karshen abin da yake faruwa in mutum ya amfani da jita-jita to nadama ne suke faruwa shine da ana cewa ashe da an sani da ba ai kaza wata dama ya za a yi a sani in ba a yi bincike ba don haka ne Allah ya sa ya wajabta a yi bincike kafin a yi hukunci sai Allah ci gaba Allah ce wa'alamu anna kuma rasulallah ku sani ya ku muminai cewa lallai a cikin kufa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan gashi nan baina azhurikum ma'ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin ku yana rayuwa la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin ku cikin mafi yawan shawarwarin ku da ra'ayoyin ku a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biye kawai a bi ra'ayoyin ku la'anitu wallahi da kun sha wahala da kun sha wahala a rayuwa amma nan sallallahu alaihi wasallam baya biye mutane sai zartar da abun da shi ne zai zama alkhairi ga rayuwar su kawai ai yi yasa idan za a biye ta mutane to sai a halaka sai a sha wahala shi sa ko dama a yanzu idan aka tashi zartar da abun alheri in ji an tabbata cewa alheri ne babu zalunci babu rashin adalci babu tsangwama babu jefa mutane cikin halaka zuwa mun da aka tabbatar cewa alkhairi ne to ba za a jira cewa sai kowa ya ba da goyon baya ba sai kawai a zartar da abin da yake shine alkhairi domin in aka ce za a biye wa mutane ba za a je ko ina ba kawai za a tsaya guri ɗaya ne to shi yasa amma a tabbata cewa abin da ake tafiya a kai shine alkhairi abin da ake tafiya a kai shine adalci bisa dukkan hankalin masu hankali kowa ya cewa eh abin da kuke adalci ne abin da kuke shine daidai sunan kawai ba za a saurari jama'a ba sai a wuce a kansa kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anitu da a ce yana biye ku cikin abubuwa da yawa to da kun sha wahala ku da kanku don da za koma ne kawai ana faɗan abubuwa na ra'ayoyi waɗanda har za su hana gudanar da alkhairi ma shi ke na a taruwa guri ɗaya ɗaya in aka tashi a ta kwaba to sai kaga kuma kwabar ta jawo mutane wahala da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartar da abin da yake tabbas shine gaskiya sai zartar da shi kawai ba tare da sauraron jama'a ba Allah ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai kawai Allah subhanahu wata'ala ya ya sanya son imani gare ku da ya sanya kaunar imani gare ku mana ku da kanku duka zaman kun wayi gari kuna sha'awan imani kuma kuna son imani kuna so kuma ku cutar da abin da yake shine imani da ba don Allah ya sanya son imani a zuciya ko sai ga abin da yake na imani ba shi mutum yake so ba sai aka yi waɗanda suke ba su damu da imani ba ga abin da Allah yake ai ga abin da Allah yake so ina kuma ba a sanya son imani a zukatansu ba sai ga wannan ya fi ba su wahala duk aikin da Allah yake so a yi ya fi ba su wahala wasu kuma sai kaga Allah ya sauƙaƙe musu duk abin da Allah yake so a yi shine ke zama musu mai sauƙi duk wata harka ta sabon Allah sai ga ya zama musu mai wahala sabanin wasu mutane su kuma sabon Allah shine fi musu sauƙi amma bin Allah ya fi musu wahala ka duba da sallah yadda take gaba ɗaya in mutum bai yi sallah ba ya tabbata hatsarori suna tare da yawa a tattare da shi amma sai ka ga wani gaba ɗaya tashi ya sallah ma aiki ne a gurinsa yana ci yana sha yana ƙoshe yana da iyalai yana da lafiya amma ina sai da sallah aiki ne a gare shi wani kuma ba da zakka ne matsala a gurinsa an ba shi dukiya an ba shi komai yana sallah cikin da komai a cikin jama'a amma baya iya ba da zakka wani kuma yana iya yi amma baya iya azumi wata ramadana wani kowa da inda yake da matsala saboda ne ba a so masa wannan ko kuma Allah subhanahu wata'ala Bai sanya imani ya ratsa shi ya zama komai ganin saukin sai ce in biyayya ne ga Allah ba amma Allah subhanahu wataala ya so wa muminai imani don haka ya sanya son imani a cikin zukatansu duk idan ga aikin alkhairi to sai ji kawai yana jin daɗi idan yana aiwatar da aikin alkhairi sai ji yana jin daɗi Allah subhanahu wataala habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum sai Allah ya kawata imanin a cikin zukatanku a lokacin ta zuciya ta cike da imani sai ga kawai tana jin daɗi sai ka ga tana gudanar da abin da yake shine alkhairi gare ta duk lokacin da zuciya ta cike da imani to sai ga kawai hankalinta yana kwanciya tana jin daɗi saboda ne Allah ya kawata imani a cikin zukata musamman zukatan bayin Allah wanda suka samu dacewa Allah ya samu a cikin su wato zayyana fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra Allah ya kyamatar da kafirci a cikin a gare abin da aka ce kafirci ne bijirewa dokar Allah ne mumini baya sha'awar duk abin da aka ce ma wannan ya saba da abin da Allah yake so shi mumini baya jin daɗi mumini baya son sa mumini baya son sa saboda Allah ya riga ya tabbatar da kyamar kafirci da kyamar bijirewa dokokin Allah a zuciyar mumini shine wa karwaha ilaikumul kufra wal fusuqa Allah ya sanya kyamar wato fasikanci bijirewa dokar Allah a zukatan waɗanda suke wato muminai duk abin da aka ce wannan bijirewa dokar Allah ne wannan sabon Allah ne wannan ba daidai ba ne ta sai ka gaba ɗaya. in dai mutum mumini ne to yana kyamar wannan shi ne wa karraha kuma kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya sanya kyamar duk wani abu na sabo shi yasa wanda Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi da imani ya samu imani a cikin zuciyarsa to zaka samu duk wani abu na sabawa Allah baya sha'awar duk wani abu na sabawa Allah yana tayar masa da hankali duk wani abu na sabawa Allah baya goyon bayansa saboda mai saboda Allah subhanahu wata'ala ya masa dace da imani da tsayuwa akan gaskiya zaka sai zamanto baya sha'awar ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala baya sha'awan ya bijire wa dokar Allah zaka karwaha idakum kuma kufura wani fusuq wal isyan al-fusuq duk wata fita daga bin Allah sunansa fusuq sani al-khuruj an ta'ati Allah shine al-fisq al-fusuq ay al-khuruj an ta'ati fita daga tafarkin Allah ko fita daga bin Allah al-isyan wato saba wa Allah Allah ya ce ayi mutum ya ce a ba zai ba Allah ya ce a bari mutum ya ce sai yi. Allah sai a shiga mutum ta shi a waje zai tsaya Allah sai a fita mutum ta shi ko sai ya shiga to tsaba kisiyan kenan mana abun da Allah ya ce kar a yi mutum kuma ya cewa shi sai ya yi karo da wannan maganar Allah ne wani shine sabon Allah wanda Allah subhanahu wataala ya sanya kyamar wannan ga zukatan bayin Allah mumine Daka bayin Allah mumine kullum suna kyamar sabawa Allah Allah subhanahu wataala ya samu cikin mumine masu kyamar sabawa Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce a ula'ika humur rashidun waɗanda suka kyamaci wato sabon Allah suka kyamaci kafirci suka kyamaci duk wani abun da za a yi zama fita daga tafarkin Allah waɗanda suka yi wannan humur rashiduna su su ne waɗanda suke kan shirya Sune shiryayyu ababen shiryarwa sune ma masu shiryar da wasu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu daga ula'ika humur rashiduna fadlan min Allah wa ni'ma ba karamin dace bane Allah subhanahu wata'ala ya azurta mutum da kyamar kafirci ya azurta mutum da kyamar sabon Allah kuma ba karamin nasara bane Allah ya sanya wa mutum son imani da biyayya ga Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa da son imani da son biyayya ga Allah da son inda duk imani yake yake kokari sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa kyamar dukkan abin da yake na sakon Allah ne wanda Allah ya masa wannan baiwa to ya samu falala ne daga Allah sannan ba karamar ni'ima ba ce haka daga gurin Allah subhanahu wata'ala don in ba Allah ya mutum ni'ima ba to ba zai ji cewa yana kyaman kafirci ba sai wanda Allah ya masa ni'ima ne har zai kyamaci kafirci ko kuma a'a ya ji cewa yana kyaman fasikanci ko yana kyaman saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah masa falala sai wanda Allah masa ni'ima daga fadlan Nina Allah wa ni'ima wato zama hakikin mutum ya zama shiryayye ya tsaya akan shiriya wani wata falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wata ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wallahu alimul hakim Allah shi alimun masani ne game da abin da kuke aikatawa masani ne game da abin da kuke zartarwa masani ne game da abin da yake cikin zukata masani ne game da abin da yake bayyane da kuma abin da yake boye sannan Allah hakimun gwani ne shi cikakken gwanin ta yake da shi cikin zartar da duk abin da zartar duk abin da Allah ke ayi akwai hikima a cikin ko kun gane ko ba ku gane ba duk abin da Allah ya haramta ya ce kar a yi akwai hikima cikin hanawa ko kun gane ko ba ku gane ba don shi Allah alimun ne masani ne babu kuskure a cikin lamarin sa ko babu aikin jahilci a cikin lamarin Allah hakimin ga ilimi kuma ga cikar hikima ana iya samun ilimi a samu gajin hikima yana za ka iya samu wani yana da ilimi saboda karancin hikima ya yi karnawa addinin Allah amma yana tarin ilimi amma ya yi wa addinin Allah saboda ƙarancin hikima ko kuma wani yana da hikima babu ilimi shi ma ya yi wa addinin Allah ga tsabar hikima amma ba ilimi za ka sai ya rusa addinin Allah ba tare da ya amsa ba to amma in ji aka ce ma ga ilimi ga hikima to za a samu cin nasara da yawa insha Allah ta'ala duniya da lahira to balle Allah cikan ilimi gaba ɗaya ya kare a gurin Allah subhanahu wataala sannan Allah alhakim ne kuma yana ambatunsa kansa ma hakimun yana kuma sifanta kansa da hikima wato Allah gwani ne mai hikima ne mai tsari na wayewa wadda ya dace a ce an yi koyi da tsarinsa to da tsarin Allah babu kauyanci tsarin Allah babu cima baya tsarin Allah tsari ne wanda yake na daidai da kowane irin lokaci da kowane zamani da kuma daidai da kowane irin mutum duk mutum da ya dau tsarin Allah to ya rabauta Allah ya azurta mu da bin tsarin Allah waɗannan su ne ce abin da Allah subhanahu ya faɗa a game da jita-jita kar mutane su bi sannan kuma ya ɗora da waɗannan bayanai cewa ashe hana ku bin jita-jita ɗin nan wato wani nau'i ne na imani yana daga cikin nau'i na imani mutum zamanto bai damu da bin jin ko da jin jin jita-jita ba ko ya ɗauka cewa zai rinka jin labarai da aka yayata wanda fasu da tushe ya yi hukunci a kansu wannan ba karamin hatsari ba ne sannan kuma ba karamin kariya ba ce allah subhanahu ala ya baku kariya daga wannan don ka allah subhanahu ala ya waɗannan bayanai su sai aya ta gaba Allah subhanahu ala ce wa in qa'ifatani minal na qatatalu fa aslihu bainahuma wannan malamai suka ce a duk lokacin da ake rayuwa wani sa'i ana iya samun saɓani tsakanin muminai da muminai wacce jama'a da wacce jama'a sun samu saɓani ana iya samun saɓani tsakanin muminai da muminai wancan wane ya yi saɓani da wane ana iya samun saɓani tsakanin ɗaiɗaikun jama'a ana iya samun saɓani tsakanin rundunonin jama'a mana wannan jama'ar sun yi sabani da wannan jama'ar ana iya samun haka kuma wannan mutumin ya yi sabani da wannan mutumin ko daidaiku ko jama'a ana iya samun wannan to ganin Allah subhanahu ta'ala shi ya halicci bayinsa kuma shi ya tsara haka a rayuwar bayinsa kuma ya tabbatar haka ne to shine sai Allah ya samar da mafita cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina ai wa in na minal mu'minina qatatalu idan qa'ifa guda biyu na mu'mine suka yi sabani da juna har suka kai ga kace nace har suka gai ga fada tsakanin su to fa aslihu bainahuma to ku daidaita tsakanin su ko a samu wasu bangare na uku wanda ba ta wannan bangaren ba ta wannan bangaren su zo su shiga tsakani tsakanin mutane biyu ko kuma tsakanin rundunoni guda biyu da suke wato fada da juna saboda abuna Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa sulhu khair wato cikin sulhu akwai alkhairi haka ake so idan mutum biyu suka yi sabani to sai ya zamanto kun yi sulhu a tsakaninsu yin sulhu din nan yakan faru ne idan aka samu third party mana samu wani mutum neutral wanda ko wata jama'a wacce ba ta wannan bangaren ba ta wannan bangaren ba ta goyon bayan wancan ba ta goyon bayan waɗancan kawai ita jama'a ce mai duba gaskiya sai ta zo ta yi hukunci a tsakanin mutane da gaskiya wannan rundunar wannan rundunar suna saɓani sai a gaya wa wannan cewa wane ka yi kuskure idan ka saurari bayanansu ce wane ka yi kuskure a guri kaza da guri kaza wane ka yi kuskure a guri kaza da guri kaza ko kuma wane ka yi daidai ko kuma wane shine yake da gaskiya bayan an bi jijjige an yi bincike an yi bayani kowa yana gani to idan aka yi wannan shi ne alkhairi a rayuwar mutane shi yasa Allah ya umarni da cewa fa aslihu bainahuma mana ku sulhunta tsakanin su menene dalilin saukan wannan aya wannan saukan aya wasu malamai duk da cewa an ambaci dalilai daban-daban daga cikin abin da aka ambata akwai wato wasu mutane da wani ɗan cikinsu wata ƙabila ce ya je yi aure daga wata ƙabila da yi aure daga wata ƙabila suka tafi yana rayuwa da iyalansa sai zamanto an samu saɓani an samu saɓani tsakaninsa da iyali a danginsa abinan dangin mata sai suka tasamma wato wannan miji sai dangin miji sai suka zo kariya ga danginsu shi wato mijin mata ne to garin haka sai rikici ya farke tsakanin dangin mata da dangin miji har suka kai tun suna catar baki har aka soma ci da takalmi ana duka da takalmi har aka soma neman aje a ɗauko makami to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya sauko da wannan aya kar a basu a samu wasu mutane su shiga tsakaninsu Allah ce fa in magar in abuna wa in qa'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan qa'ifa guda biyu ma'ana rundunoni guda biyu jama'a guda biyu suka yi fada da juna to a daidaita tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku ku daidaita tsakaninsu ta hanyar samar da bangare na uku wanda zai zo ya saurari bayani Wanda shi baya goyon bayan kowane bangare shi kawai ya saurari bayani ya faɗi gaskiyar mai gaskiya sai a yi hukuncin da ya ce a ba mai laifi laifi a kuma tabbatar da gaskiya ga mai gaskiya wani shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa fa sulhu bainahuma cikin sulhu kuma akwai alkhairi ga rayuwar mutane duniya da lahira sai sa Allah subhanahu wata'ala ya ce sulhu khair wato cikin sulhu akwai alkhairi ko sulhu tsakanin aminai da suke hulɗa na kasuwanci ko sulhu tsakanin jama'a da jama'a da suke hulɗa na zamantakewa idan suka samu saɓani ko sulhu tsakanin ma'aurata ma'ana miji da mata idan suka samu saɓani ko sulhu tsakanin talakawa da shugabanni idan suka samu saɓani ko sulhu ko ina idan aka samu sulhu ana buƙatar a yi idan aka samu saɓani ana buƙatar a yi sulhu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sulhu khair wato akwai alkhairi da yawa a cikin sulhu wato akwai alkhairi da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi jikansa alhasan dan ali ibn abi talib ma'ana dan fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhasan wata rana ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai suna zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna bani hada sayyidun وسيسله الله به بين فئتين عظيمين من المسلمين ومن المؤمنين او كما قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي ɗana wannan sayyidun wato shugaba ne babban mutum ne mai daraja kuma lallai Allah subhanahu wata'ala zai sulhunta tsakanin rundunoni guda biyu da shi wannan yaro mana zai zama dalilin sulhu a tsakaninsu sai ya faru lokacin rikicin muawiya da ali bin abi talib radiyallahu anhuma wadda alhassan radiyallahu anhu shine daidaita tsakanin sun daga lokacin da aka samu makatali osman wato aka samu hayaniyar khawarij da kuma munafukai da rawafi wanda suka tsaya suka yi sanadiyan kashe osman radiyallahu an aka samu rikici mai girma wadda ta ta gane shi Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa ya kiyaye faruwan ta'addanci a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kiyayewa ta faru to sai zama to a AlHassan tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ya ce in na ha za su yi sayyidun wannan ɗadawa da kuke gani shugaba ne babban mutum ne mai daraja ne wa sayasluhu Allahu bihi baina fi'atayn azimain min al-muslimin Allah zai amfani da shi ya sulhunta tsakanin manya-manyan rundunoni guda biyu na musulmai wanda za su yi sabani to an samu rundunoni guda biyu na musulmai wanda suka yi sabani kamar irin su a rundunan abin bayan kashe Usman radiyallahu anhu an samu wannan sannan ga Muawiya radiyallahu anhu da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wadda ake yaya ta labarai na ƙarya wajen abin da ya faru a game da tsakanin Usman abin tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan wanda yawanci abin da ake tabartawa har ma zaka samu an rubuta littafai yawanci labarbaru ne na ƙarya game da waɗannan manyan sahabbai guda biyu jigajigai don kowane ɗaya yana da fanana, kai tsaye na ingantaccen hadisi wanda ya zo kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen faɗan falalarsa kuma a ƙa'ida duk wani sahabi da aka samu falala kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata falala a kansa to duk wanda ya faɗi wannan sahabin ya faɗi na ƙasu game da wannan sahabin ko ya faɗi wata magana wacce ba ta dace ba game da wannan sahabin mutum ya kafirta misali a game da Ali ibn Abi Talib Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce aliyun fil janna ran da yake shiga sahabbai waɗanda suke al'ashirar mubashari na biljanna bayan ya ambaci abubakar da umar da usman sai ya ce aliyu filjanna aliyu dan aljanna ne kaga wannan ya tabbatar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin ingantacce la'uqiyanna yannan rayata zadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zan ba da tuta gobe ga mutumin da Allah yana son sa manzon Allah yana son sa kuma shi ma mutumin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada tuta ga Ali ibn Abi Talib wannan ya nuna sa kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda akwai misalai da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Ali ibn Abi Talib awala tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam yanzu ba za ka yi ta zama tsakani na yi kamar yadda haruna yake a matsayin annabi musa a gurin annabi musa alaihi salam ba zaira allah nabiya ba'adi sai dai babu annabi bayana wannan duka suna daga nuna falalolin ali bin abi talib ko da kwaya ɗaya kawai muka ɗauka a cikin waɗannan abubuwa da wannan falalolin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya isan mana to in sahabi falala ta zo ta yabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan to duk wani mutum a duniya in ya sifanta wannan sahabin da sifa ta na kasu da wani mutumin ya kafita sai dai in yayi bisa jahilci ba za a sanar da shi kamar malamai suka wada ce ba a yin haka wannan sahabin ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa to in ya ji sai istighfari ya tuba to insha Allah ta'ala ya tsira da izinin Allah amma in ya ji sai ɗauka yayi ne ko kuma ana fadanci ne ga sahabbai to sun kai a yi fadanci ko fadancin ake gare su to idan ya ji sai ya ce a'a shi zai jajirce akan abin da yake kai da wani ya kafirta kamar misali mu'awiyah bin abi sufyan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda malamai suka tabbatar cewa ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya Allah ka sanya shi zaman to shiryayye mai shiryarwa kuma shiryar da wasu ma da shi shiryayye abun shiryarwa kuma shiryar da wasu ma da shi kaga ashe wanda duk hadisi ya bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala a kansa to wanda yace zai kushe shi ko zai faɗi na kasu ko yace wannan sahabin a yana da ruwa ko wannan sahabin yana da matsala ko wannan sahabin bai iya mulki ba ko wannan sahabin bai iya jagoranci ba ko mutum ya sifa da wata sifa wacce suke ta ci baya ko na kasu ko abu ne shi ma baya a halittarsa ko a sifarsa ko a wani abu alhali annabi sallallahu alaihi ya faɗi falala ko kuma aka samu ayan qur'ani karara kana faɗan falala game da wannan sahabi kamar da ya faru ga abubakar siddiq radiyallahu anhu to in mutum yayi wannan yayi karo da aya ko yayi karo da hadisi to nan shi wannan mutumi ya kafirta ne ba da wancan sahabin za a jira shi su faɗa ba a ya kafirta ne kawai domin yana faɗa da Allah ne ko yana faɗa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da yake magana akan al-hasan innabni hadha sayyidun wa sayasluhu Allah bihi bayna fi'atayn azimayn ko azimatayn min al-muslimin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam shi wannan tsanawa shugaba ne da sannu lokaci zai zo wannan tsanawa Allah zai amfani da shi ya daidaita tsakanin rundunoni guda biyu na musulmai da za su samu sabani su ne an gani kuma an ga rundunoni guda biyu da suka yi sabani wadda alhassan ya daidaita su su ne rundunar aliyu da muawiya lafi an kuma Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam ya ambace su muminai ce duk rundunoni guda biyu muminai ne sai dai munafiki da suke sun raba kansu a tsakanin kowane runduna lokacin da suka samu sabani wasu ne da kansu bangaren Ali bin Abi Talib wasu ne da kansu bangaren Muawiya bin Abi Sufyan suna cinna wutar fitina daga wancan bangare waɗannan ma suna cinna wutar fitina daga wannan bangare suka kuma yi dukkan alamomi da za su rinka gane juna to wani wanda duk suka yi wannan sun yi shi bisa saƙon Allah da kuma zaɓar wato shiga halakar Allah suna da cikin munafukai makiya addinin Allah wanda suka nemi kawo tarzoma da rusa addinin Allah tun farko Allah subhanahu wataala bai ba su dama ba har addinin musulunci ya kawo ga yanzu har Allah subhanahu wata'ala insha Allah addinin musulunci za ci gaba da kila har ila kiyami sa'a ma'ana har zuwa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ce wa in min minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma to anan malamai suka ce za a iya samun sabani a tsakanin mutane to amma sulhu ana son sulhu sulhu shine bangare ɗaya ya zamanto wanda baya nan baya can ke zai shiga tsakani duk lokacin da aka samu mutane sun samu sabani sai a daidaita tsakanin su ko da ko wani nau'i ne na sabani sabani ne a harkar kasuwanci sabani ne a harkar aminci sabani ne a harkar abota ko sabani a hanyar harkar zamantakewa ko ta anguwa ko ta gida ko ta auratayya ko ta kowane irin sabani to ana so a tada waɗanda za su zamanto sun sulhunta tsakanin waɗanda ce wannan sabani Allah ce fa in isa huma a ilal ukura idan ɗaya daga ɓangare biyu ta jajirce ta ce a'a ita kawai sai ta zalunci wacce bangaren mana kowa ya zo ya gane cewa wane kai ne ka da gaskiya wane ke wance ke ce baki da gaskiya ma ta jajirce ko ya jajirce ko kuma waɗancan jama'an sun san su ne ba su da gaskiya amma suka jajirce su kan dai kawai su ba ja da baya suna nan tsaye a kan wannan saɓani ɗin sannan kuma sun jajirce sai sun ga bayan wancan to fa'in daga ihdahuma ala al idan har ɗaya daga cikin rundunoni guda biyu da suke saɓani da juna ta cije ta jajirce a kan saɓaninta Allah subhanahu wa ta'ala ce to anan fa in bagar ma an al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to ku yaki duk gaba ɗayan ku yi taron dangi akan wannan wacce take ki din ma'ana wacce ta jajirce sai ta zalunci ɗaya bangaren ba gaira ba dalili kowa ya gane ita ce ba ta da gaskiya kowa ya gane wannan bangaren su ne ba su da gaskiya amma suna nan sun jajirce to in sun jajirce duk ku sauran mutane ku taru ku yi taron dangi duk gaba ɗaya ku taru mata har sai kun ga bayanta shine fa in bagat ma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi ku yaƙi wadda take tsaye cewa sai ta yi zalunci akan kan ɗaya ɓangare ɗin hatta ta fi a ila amrillah har sai ta koma zuwa ga al'amarin Allah har sai ta ji cewa eh to bari ta haƙura ta bi Allah subhanahu wa amma in ba haka ba ku kyale su kawai abu ne ku tasan mata ku tasan mata saboda ta tsaya ta ce ita sun ja bangaren sun ce su ba gudu ba ja da baya sai sun kara da wancan bangare alhali an gane su ne ba su da gaskiya kuma sun yi su sauko to sai a taru kawai a dan kwafar da su dole sai sun sauko haka ma in a wajen zamantakewa ne wani shine ba shi da gaskiya amma kuma baya sauka kasan wasu mutane ba sa gama fada wasu kwata-kwata ba za su sauka ba kuma su kifaɗi ne ba za a ce ba su da gaskiya ba su ne sai a ce su ne da gaskiya kuma alhali ba su da gaskiya to irin wannan sai a taru gaba ɗaya a yi daga daga da su sai in sun ga uwar bari sun ga kowa ma ya kyamace su kowa ya ki yadda da su kowa ya kau da kai daga su sai a ba kai ana sama magana kai ka waye ba ka da gaskiya amma ka ita ne bi ba ka da gaskiya wannan ma ce masa ba ka da gaskiya in ya zo can ma ce a yi na ba ka da gaskiya amma matsalar mu yanzu shine wasu suna nan a gefe suna jira su suna goyon bayan mara gaskiya ne mara gaskiya shi suke goyon baya wane an zalunce shi amma kuma suna ce wanda ya zalunce shi fada suna ma ba da makaman wa wanda ya zalunce shi wane ya yi zalunci amma suna ce wanda ya zalunci fada suna ma ba shi makaman shi zan ka ga ko irin abu ne fadace-fadace da ke faruwa dinnan a waɗanda su ne su daidaita su yi sulhu a daina zubar da jinin bayin Allah a su suna nan a gefe wani ta taimaki wannan bangaren in sun ga za a daidaita sai su ba wani ta bangaren makami sai kenan a yi ta fada dai ana zubar da jini su abin da suke so kenan ya kamata su zauna a ce a suwa ne ku ne ba ku da gaskiya to ku suwa ne ku ko ba ku da adalci a daidaita me yasa me ya faru waye bai da adalci waye ba shi da gaskiya a daidaita a tafi to idan har aka gane wane ba shi da gaskiya kuma ba shi da adalci kuma amma ya ya bari wannan sai a ce to a taru a juya masa baya idan aka taru aka juya masa baya shi kina sai kawai magana ya kare haka nan in mutane guda biyu ne ma wani za ka samu shi ba shi da gaskiya kuma sannan baya son ya bi gaskiya to idan aka samu irin wannan to wajibi ne a ƙeda mutum akan rashin gaskiya a tabbatar masa da rashin gaskiya to wannan shine zai sa a samu sulhu a kuma samu nutsuwa a kuma samu zaman lafiya Shi ne Allah subhanahu wata'ala ce fa qatilul lati tabghi hatta a ila amrillah ku yaki waɗanda suke wato rundunar da ta ƙi ko kuma mutumin da ya ƙi bayan an nuna masa gaskiya amma ya ƙi to ku yaƙe shi yaƙansa kuma zai iya zuwa ta kota wace hanya hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi daban-daban da za a iya yaƙansa, ana iya jidire masa kawai a daina mu'amala da shi ana iya a kawai a ƙi taimakonsa a cikin abin da ke bukatun taimako abubuwa da yawa dai wanda an san abin da za a yi ya zamanto an bijire masa har ya dawo ya bi gaske har ya dawo ya yadda cewa a to yanzu kan lalle haka ne in ya zafi yayi zafi ya haƙuri kawai bi gaskiya duk abin da Allah subhanahu wataala yake so shine a tabbatar da adalci a tabbatar da marar gaskiya marar gaskiya ne mai gaskiya mai gaskiya ne a tsaya a kan adalci a tsaya a nitsu abin da Allah subhanahu wataala yake so kenan shi yasa Allah ce a فأبنا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هركا داوزوا ga umarnin Allah shine adalci da da adalci da gaskiya da kuma mu'amala mai kyau fa in fa'at in ta dawo kuma da bayan ta bijire to amma yanzu kuma sai ta dawo to fa aslihu bainahuma bil adl to ku kuma sai ku sulhu ta tsakanin su da adalci kar ku ce a to tunda ta dawo yanzu mu kuma bari mu ja aji ko kuma a tunda ta dawo yanzu mu kuma bari mu nuna waɗannan runduna din cewa ɗazu ba su yi kirki ba haka bari mu tsananta musu a fa in fa'at aslihu bainahuma bil adl in sun dawo suka dawo ga gaskiya suka dawo ga adalci to Allah ce ku daidaita tsakanin su bil adli da adalci wa aqsitu wannan ku da adalci kullum Allah yana umarni a da adalci domin in aka yi adalci shikenan za a samu sauki yasa Allah subhanahu wata'ala yana yake cewa al-muqsitun ah, masu adalci ala manabira min nurin suna bisa wato mimbarori na haske ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama ala yaminin rahman wato a bisa daman hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam wakilta yadihi yamin kuma dukkan hannayen Allah yaminin dama ne ma'ana suna cikin wato wani haske a bisa mimbarori wato ma'ana masu adalci a cikin mu'amalolinsu suna adalci a cikin mu'amalolinsu a tsakaninsu da jama'a suna adalci a cikin mu'amalolinsu a tsakaninsu da ubannin gidajensu in sun sa su a kan shaguna da dukiyoyinsu ba sa zalunci su tsebe abin da ba nasu ba kuma ba sa zalunci su haƙinci wanda ya amince da su sannan suna adalci tsina. a cikin mulki idan aka ɗora su akan talakawa suna zama tsina, mana suna raba tattalin arziki yadda ya dace ba tare da sun kai ko handamewa ba ba tare da ɗebewa su zama sun azurta kansu kaɗai ba ko su azurta danginsu kawai da iyalansu kaɗai ba dukkan talakawa ana ba su dama su samu irin abun da Allah ya ba wa ƙasa na arziki da abun da Allah ya ba wa jiha na arziki da abun da Allah ya ba wa kowace gunduma na arziki da abun da Allah ya ba wa kowace lokal gamman na arziki to kowane ɗan gurin yana ribatuwa da wannan arzikin ta hanyar samar da abubuwan harshen rayuwa idan aka zamanto an samu wannan to almuqtasidi na wanda suka yi adalci su shugabanni su fa ana ba riko ne kuma amana ce wadda shugabanci ɗawainiya ne sai za masu magana suke cewa imamun nasi khadimu ne sunan ce shugaba a cikin mutane to shine kawai mai hidima kenan Ban shugaba baya bacci sai kowa ya yi bacci baya cin abinci sai kowa ya koshi baya zama ya sha iska sai kowa ya shiga inuwa baya shan ruwan sanyi sai kowa ya sha ruwa baya cin abinci ya koshi sai kowa ya koshi shugaba kenan baya zama a yi masa allura sai kowane talakansa ya daina neman magani shugaba kenan mai adalci wannan shi irin abin da su umar radiyallahu wata alamun suka yi kenan ba su ci abinci ba kuma har karban nakuda yi. har karban nakuda yi. mai tana lebo shine zama mai karban nakuda yana nuni na gaba daya ki kaga wannan aiki ne mai wahala ashe shugabanci yana da wahalan gaske kuma shugabanci ɗawainiya ne ne shi sa idan Allah ya ba mutum shugabanci sai Allah ya taimake shi ya zaman to mai adalci ya yi adalci ya kula da arzikin talakawa bai ɗebe ya hanci ne ya zama nasa ko ya ɗebe ya ba wa iya na gindinsa wanda ya sani aka bar sauran wanda bai sani ba ko kuma bai ɗebe ya zaman to iya su ya su kawai suke raba dukiyar talakawa ba to idan ya zama to almuqsit to almuqsitina ala manabira min nuri yawmal qiyamati ala yaminir rahman wa kilta yadihi yamin hau kama kala sallallahu alaihi wasallam masu adalci da tsaye da adalci cikin wato mu'amalantar inda suke mu'amalanta wato wajen mu'amalantar mutane ne in sun zama su ne jagorori ko kuma mu'amalantar mutane a lokacin da suke su ne ubannin gidansu a kasuwa idan mutum ya zama su shine uban gidan yaransa a shago wajibi ne ya adalci a tsakaninsu idan ya musu adalci Allah zai dora shi akan mimbari na haske ranar tashin alkiyama haka ne idan mutum a gidansa ne wajibi ne zama mai adalci Abunda da yi wa wancan bangaren dole yi wa wancan bangaren kowanne daga cikin iyalansa wajibi ne ya daidaita su a cikin haƙoƙin da ya zama wajibi akwai daidaitawa a ciki amma idan muke ya to yana zaluntan wani bangare ya bar wani bangare to wannan kuma akwai matsala a ciki saboda haka almuqsitina a da duk abu ne wani sa'i mutum in ya tsaya yana adalci ma ba zai rasa samun zargi daga wani bangare wata wani kaji dame shi sai kawai ya yi domin allah kuma ya tabbata adalcin kawai yake wanda duk da zamanto yana daga cin almuqsitin wanda suke masu adalci cikin dukkan yadda za su mu'amalanci mutane ko da wajen sulhu din ne ma ana son ai adalci mutum ya zamanto yana mu'amalanci mutane lokacin da zai sulhu a tsakanin su ya yi adalci ma'ana kar a zo kawai a yi rufa rufa dama an haɗa baki a danne wannan bangaren kawai a yi abin da ake so wanda yawanci sakamakon mitin bayan mitin shi ke haifar da wannan sai kun haɗu kun yi mitin an daidaita an yi ittifaki cewa gobe ga inda za a yi ga abin da za a yi bayani to sai wasu tsirari a cikin waɗanda su ma a ba ne an yi mitin da jiya sai wasu tsirari su ware sai su kai ni ina ga abun nan ya kamata gaskiya mu abu kaza za mu su uku ko su hudu ko su tsirari sai su wani ittifaqi don bayan ta da su aka yi ko ba su kawo zauren gaba ɗaya kowa ya tattauna ba an yi ittifaqi an tafi gobe za a zo a zartar da kaza sai su tsirari su koma gere. to babu adalci a cikin wannan shi yasa in kace za ka zauna a cikin wannan al'umma ba su ta ci gaba ba kullum an ba ci ba kenan sai kun yi nufi kun yi itiwaki sai su tsirari marasa adalci su koma gini su abun nan to in za a yi sulhu in akwai irin waɗannan sulhun ba zai yiwu ba sai an zauna an daidaita ga wane ba shi da gaskiya su yin su koma gini suka yi ko su je su gaya masa wani yi itiwaki ko ba ka da gaskiya shi yasa a yi ne a gaban kowa kawai a kuma zartar da hukunci a gaban kowa munafiki kawai ya ji kunya ba ma ba shi kofa ba amma duk lokacin da aka ba da kofa sai gobe za a dawo a ci gaba sai jibi za a ci gaba sai an jima da yamma sai da daddare sai da safe to yawanci ana ba munafukai dama ne za su ci abu na sai dai in ana binciken wasu abubuwa na labarai muhimmai za a iya ɗaukar lokaci wani babu laifi in cikin irin wannan ne amma in ba haka ba yawanci sulhu na rufa-rufa wanda yan kawai za su zo suna goyon bayan wani bangare ba tare da tabbatar da gaskiya ba don a samu dai a ɗorawa ne a kai ko kuma abun kai ya kubuce ya koma gurin wani. a ce shi ne da gaskiya wannan ba sulhu bane wannan ko ba gaskiya ne kuma wannan ba a ba bane a yi magana a tantance gaskiya a bayyana ta a shimfiɗa ta a baje a faifai shi ne gaskiya kuma shi ne sulhun da yake ɗorewa dindindin Shi ne wadda in an yi shi ko da mutum ya ki a yanzu daga baya zai gane cewa e, ba shi da gaskiya mara gaskiya ko ya yi kumfa ya yi bori na wani lokaci ƙaryarsa in dai akan ƙarya yake zai gane in musulmi kirki ne ko in Allah ya nufe shi da rahama zai gane nan gaba zai yi nadama kuma zai kawai tafi tare da ku amma in yana kan ƙarya aka kuma yadda aka biye wa ƙarya aka gina ba su ƙarya ba zai dore ba zai wargaje kuma al'umma ba za ta zauna lafiya ba shi yasa duk wanda cancanci abu a ba shi haƙƙinsa shine yafi wanda cancanta aka kwace aka ba wanda ba shi ya cancanta ba gaskiya ba a nemi zaman lafiya ba kuma ba za a samu nutsuwa a cikin rayuwa ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake magana wa aqtu in za ku yi sulhu ku daidaita mutane to ku yi adalci ko siyasa aka yi in aka yi zaɓe wanda ya tantanta a bashi wanda ya ce a bashi wanda shi aka zaɓa a bashi kan kau da abun saboda kawai rufa rufa to ba a yi sulhu ba ko da mu'amala ce ta abu kaza duk ne gaskiya a bashi kawai ko in za ka yi in za ka faɗa ko an gayyace ka gurin ka faɗi gaskiya ka tsaya karka sai da mutunci karka sai da gaskiya karka sai da lahira da abun duniya kar a baka kuli a ɗauko ka shaida za ka ba da shaida na naira dubu kaza naira dubu kaza za su kare su barka ba za su masu sai ka kwanciyar kabari ba wannan ba su da amfani a kwanciyar kabari saboda haka wajibi ne mutum in ana maganar sulhu in aka zo in aka gayyace ka faɗi gaskiya kawai ka ji ko sulhu na auratayya ko sulhu na zamantakewa ko sulhu na kasuwanci ko sulhu na mulki duk inda aka gaje ka sulhu ka faɗi gaskiya ka tafi kar ka yadda ka biye wa wance wai don kanwar ce ko wance kanwar ce ko wance yarki ce ki ki faɗan gaskiya ko ka ki faɗan gaskiya Sai sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ya ku suka imani ku tsaya tsayin daka ku tsaya akan adalci ku tsaya akan gaskiya ko in za ku ba da shaida ko za ku fadi gaskiya ko an zo gurin sulhu ko gurin menene ku faɗi magana ko da akan kanku ne abin zai faru ko da akan iyayenku ne ku faɗi gaskiya ko da akan danginku ne ku faɗi gaskiya ko da akan talaka ne ku faɗi gaskiya ko da akan mai kuɗi ne ku faɗi gaskiya kar talaucin mai talauci ya ba ku tausayi ku ce in an faɗi gaskiya za a je a ɗaure shi to yanzu ya iyalansu za su yi wannan ba ka'ida ba ne Allah da ya ce a ɗaure shi shi ya san me yake yi ya ce a ɗaure shi kuma shi ya yi shi talaka kar kuma kwaɗayin wadatan mai wadata ya ku kasa faɗi gaskiya so da in kun faɗi gaskiya yanzu in ya daina bani abin da yake bani fa ka nemi arziki a gurin Allah ka ji tsoron Allah shine yafi ba ka yi tunanin abin da bani yake baka ba idan da ya mutu kuma wa zai baka in ya mutu rayuwarka ta ta kare kenan saboda haka a tsaya a adalci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsitu ku yi adalci cikin komai duk abin da za ku haka yi adalci kanwar ki ne ta dawo gida ko kanwar ka ne ta yi laifi ko kanwar ka ne ta yi kuskure ko kanin ka ne ya yi kuskure a tsakaninsa da matarsa ku faɗi suke ka ta eh kanin ka ne amma gaskiya ba yi ba daidai ba ne shi kenan sai a gyara ka ba a faɗan abin da ba daidai ba ko a yi rashin adalci shi yasa Allah ce wa aqsitu fa aslihu bainahuma bil adl za ku yi sulhu ku yi sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi ko tsaya cikin adalci ku tsaya da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci Allah ya mu zama masu adalci masu da adalci a rayuwa duniya da lahira kuma Allah ba mu nasara wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu dakata anan ganin lokaci yayi kuma muna rayu lokaci na gaba zamu shiga daga inda muka tsaya muna fata Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا بحفظك من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في بيوتنا وفي بلدنا غمد وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا في هذا الشهر المبارك وإخواننا المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك